sake farin ciki cewa a tsara ake tafiya da kaji kasan garin ma'aiki ne alisu komai a tsara yake mata an ware musu nahiyarsu gaba ɗaya su kaɗai ne ba mai shiga ko aikace aikace da bama duk mata ne suke musu an ware musu ko an ware musu lokacin a kowace rana ta na lokacin rana da lokacin dare da ake buɗa musu je su gaida annabi salam akwai lokacin sannan ko suka musu tsari ma har zuwa wato ƙara ƙara a ware mutanen afirka mutanen asia mutanen ina ne ana musu haka kuma sukan sa mata su kula da su wajen shigar da su domin su a nan da yake harkar mata ce har da magoda kuma goda gadanta ake tun daga zamanin annabi alisu ba wadda ta isa ta yi nau'in goda da ba ta gidansu ba sai a kai ta kara hukuma ta hukunta ta kana ji za ka dinga yana rausa goda to tun zamanin farko suka gaji wannan kowace kwaya yadda take da jikarta sai a shiga masu guda suna nan da masu shigarwa kuma duk an kwaya musu harasa zaka da balarabiya ce tana hausa ta kiran mata ta shigar da su saboda ka ba ka da matsala an kaje kurin nahiyar za je su za su tamba za a ga musu lokaci kaza ake bude wa mata lokaci kaza ake bude musu da safe lokaci kaza da daddare sannan su ba sa fuskantar annabar su ta fuska su ta baya ta daidai gidana na faɗi maralama ta nan suke gaishe shi alaihissalam ta nan suke gaishe shi amma ba matsala saboda me saboda annabi sami inda yake gani ta gaba ka yi gani ta baya eh, kuma sannan ganinsa ta bayan bayan da mutane suke zato ba na mafi yawan mutane ɗauka suke kamar yadda idan ka haka yake kallon nan haka shi ma yake kallon bayan shi ganinsa alisu ba irin na sauran mutane ba ne idan yana so ya ga fuskarsa sai ya gani ba tare da mudubi ba alaihissalam yana so ga gadon bayansa ko sai yana iya gani lissawa wai wani abu da yake ba yake ko me yake so saboda na musamman allah yi shine ajmalu insanin fil kauni kauni kaf abinda allah halitta shine ajmalu ko a aljanna ba mai kyansa salam to na dan sanje ta bashi ba ba illa saboda nan ake zuwa to assalamu alaikum wa barakatuh